ga dukan alamu tsarin yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa da gwamnatin muhammadu buhari ta taso a gaba ya fara fuskanta wani ƙalubale daga cikin gida inda tuni ta fito fili yanzu cewar hukumar sss ta cafke wani mamba na kwamitin binciken badakalar sau makamai da shugaba muhammadu buhari ya kafa wato air commodore mai ritaya Muhammad Umar da zargin cin hanci da rashawa da kuma tsaya ma waɗansu ƙusoshi a gwamnatin na Buhari musamman ɓangaren tsaro da na bincike na jagorancin karɓar toshiyar baki ko kuma cin hanci da karɓar rashawa. Hukumar EFCC dai tuni ta fito ta kakakinta wato Mr. Wilson Wajiran, ta yi tir da Allah wadare da wannan zargin da cewar babu wani jami'inta da ke da hannu ko ta nasaba akan zarge-zargen da ake wa kwamada Muhammad Umar. a daidai lokacin da rahotanni ke ta kokarin su danganta wannan badakalar ko binciken da ake yi da ofishin hukumar ta efcc da na mai baya shugaban kasa shawara akan sha'anin tsaro na kasar ganin irin fasarorin da ake ta baiwa wannan lalurar ta baya bayan da ta taso hukumar ta efcc tuni ta yi kira da a gudanar da cikakken bincike domin a gane gaske wannan lamirin don kada an amfani da shi wurin karkatar da akalar yaƙi da cin hanci da karɓar shawa da gwamnatin muhammadu buhari ta sanya a gaba akan haka dai shugaban kungiyar kishin 'yan arewa dr junaidu muhammad ya yi gargaɗin cewa lokaci fa ya yi a yi taka tsantsan akan irin abubuwan da ke faruwa a cikin gwamnatin muhammadu buhari dangane da yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa. abin da muka fahimta shine wannan mutum shi aka ɗauke a cikin duk waɗanda suke binciken su goma sha uku aka ce wai an same shi da wani laifi ko an same shi da kuɗi da sauransu amma fa kafin wannan lokacin mun san cewa shi kansa binciken da ake ya ci tura dalili kuwa saboda wasu manya-manya a cikin gwamnatin buhari da waɗansu 'yan uwansa na jini suna da alaka da waɗanda ake bincike musamman a cikin manya-manyan sojoji da aka musu ritaya idan ana wannan bai kamata a ce kuma ɗan garin su ɗan daura wanda ke shine shugaban sss eh, shi zai zo ya zo ya kama wani kuma ya kama mutum ɗaya tal idan mutum zai badakala a cikin tawaga ta mutum goma sha uku shi kadai bai isa ya sa ko ya hana ba so in akwai badakala to da shi da wa suke yi kuma mun san cewa a cikin littattafan da ake dubawa na kuɗi da abubuwan da aka yi akwai littattafai wanda suke sun shafi shekara 2007 zuwa 2010 sun kasa dubuwa ko kuma an kasa fitowa da su shi yasa ga baki ɗaya abin nan tafiya take neman ta ci tara dalili kuwa saboda wasu masu ƙarfi musamman wani babban soja hafsa hafsoji wani mai ƙarfi yana cikin magana ya yi kace kace shi kuma yana da alaƙa da wannan uwan Buhari haka mu magana da muka sani kira amma idan wannan mutum da ake masa caji an same shi wani laifi to a je a duba abin da ake duban sa da shi kuma a dubi duk wanda yake da hannu a cikin binciken domin abin da ake so a yi wannan shine a rabe da guzma da cikin sana mutanen Najeriya najeriya ba su karɓi wannan ba wannan irin abu mun saba ƙarya ake yi kuma don ma rashin kunya ake yi ana ikirarin cewa ai hada ita efcc idan efcc duk kuɗin da suka karɓo ba su danne wani abu ku sun yanke wani abu ba sai mutum da ake cewa wai an same shi da miliyan ɗaya da rabi shi za su je su kama ka san wannan magana ƙarya ce akwai wani abu da wani abu a baya kuma idan shi lawal daura in ya isa ya kawo mana duk abin da yake laifin ne a yi mana baje ban uh, faifai a zo a bincika kuma me yadda yan gari ɗaya suka zama suna kulla mutane sharri domin dan garin su yana shugaban kasa ba wannan ba ya ta tabu wallahi in kuma suna son haka to za su rusa gwamnati kuma wannan binciken da ake yi zai watse ga baki daya kuma dama na san muradin su ne su watsa binciken shugaban kungiyar kishin yan arewacin Najeriya kenan Dr. Junaid Muhammad a tattauna da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa Amurka a Abuja Najeriya